Alhaji Sani Imam. Ghana sun yi kokari kwarai ko sun buga bol. Duniya an zaci kaman za a iya cin su da yawa sai dai yan kurakuran da aka dan samu ne game da shi yanda kocin yayi sai ya cire ainihi masu kokarin ya kawo su kuma sabbi to waɗanda suka zo sabbin kuma sai ya kasance sai ba su taimaka ma waɗanda suka suka zo suka tadda ba to saboda haka sai aka samu dan mushkila kaɗan to ko da ke kwallo ne dole sai kai kuskure ne ake cinka muna fata dai nan gaba su ma su yi kokari su gyara sunana Adamu Pendi bolin da mu yi kokari ban da buga bayan players amma kocin ne bai muna kokari ba bai canji da kyau ba don ba ka fitar kudus ka kawo eh, Jordan Ayu is amma so far so good mu kokari wannan ne tsokacin da wasu al'umman Ghana suka yi biyo bayan an kammala fafatawa tsakanin tawagar Ghana Black Stars tare da Portugal a gasar jin kofin duniya da ke gudana a Qatar tawagar kwallon kafa ta Portugal ta lallasa Ghana Black Stars da ci uku da biyu tauraron dan wasa Kana captain din Portugal Cristiano Ronaldo ne ya zira kwallon farko a ragar Ghana Black Stars ta bugun fanarti a minti na 65 kafin an dardade Ayu ya farke ta a minti na 73 Sai dai 'yan mintuna kadan bayan farkewar da Ghana ta yi Portugal ta zira kwallo biyu a ragar tawagar Ghana Black Stars abinda ya kai adadin kwallayenta uku a wasan. Kafin ɗan wasan gaban tawagar Ghana Black Stars Usmanu Bukar ya zira kwallo na biyu a minti na tamanin da tara. Sai dai fa jama'a da dama ciki har da ma wasu 'yan ƙasashen waje ba su ji daɗin matakin da alkalin wasan kwallon ya dauka na baiwa Portugal bugun fanarti ba. Sunana dan Liti ni mutumin Najeriya ne amma mazaunin Kumashi. Gaskiya wasan da aka yi yau tsakani da Allah Ghana sun sun yi kokari sosai sun yi abin da ba zata ba sai dai abin da ya faru shi alkalin wasan yanda ya yanke hukunci na ba da fanariti a gaskiya yana daga cikin abubuwan da ya kawo cikas ma gana suka dan samu matsala har jikin su ya dan mutu aka bar yayi wasan ya dan lalace sai dai na tuntubi Muhammad Awwal mai sharhi bisa harkar kullun kafa a gana a inda na yi masa tambaya ko shin yayi ga wannan fafatawan eh to kaga mutane da yawa sun bashi shi laifi kaman bai sa ya sake Muhammad Kudus. Ni dai inda naga farko ne kaga Kudus an ba shi yellow card kuma ba mu fatan kar ne ya je cikin wani tackle ya je ya samu second yellow. Ya zama muna cika za mu je wannan sabon kwallon da za mu buga daga South Korea. Inda naga kaman sake Kudus nan ya dan daidai kenan. Referee da ke saki sakiya bai tanye mu ba domin ka duba penalty da ya doki ya bayan Portugal da na ga Muhammad Salisu na gaya mai watch mana ya je ya duba. Na yi imani da Allah da ya je ya duba da bayan shi penalty ba amma da yake ya tun fura kuma wayanda ke wannan dakin VAR su kuma ba su gaya mai kamar zo ka duba ba mu mun samu wani ra'ayi daban kan penalty da kanshi kuma ka duba abin da ya faru Ina ki William lokacin da kifan su ya ajiye ball kasa ya zo zai daga ballin kenan kuma shefa da inda na duba na ga kamar ba sa kenan amma abin da zan ce ne kamar gaskiya ba mu yi mun ci kwallo yanda muka so ba amma wallahi mu yi kokari gane ce tawagar Afirka ta farko da ta zira kwallo a raga zuwa yanzu a wannan gasar bayan Kamaru da Senegal da Maroko da Tunisia sun gaza yin hakan gane dai za ta kara da Koriya ta Kudu a wasa na gaba a ranar 28 ga wannan wata na Nuwamba inda Portugal za ta kara da Uruguay. Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.